sakon roja akwai alaka najeriya nijar alaka akwai alaka najeriya nijar alaka Baba kudiri na shuka shari'in amma na rabbana ka Ilishin laure ne da mai mai amshi na karkisa Akwai wasiƙa da za mu biya ta sai ki daure Alhusaini ka bakan sautin kiɗan alaƙa Akwai alaƙa Najeriya nijar alaƙa Akwai alaƙa Najeriya nijar alaƙa Akwai Wasiƙa ta ce salamu alaikum fatan ya taimake ku mutan Najeriya da Nijar wani sako ne da gare ku ina ma za a ce ku daure ku alamin nasuwar ga taku akwai dalili wanda ya sa na ɗauki hannu na ɗaukar lami na rubuta shi cikin warraka ka ja da nisa ɗaurari na kare Najeriya ni ta duk ɗaya ne ake bayani A lokacin an cimma nasara da ke Kama muke ko a wajen siffa Kama mangana ta wajen harfa amma a yau turawa suka saba kar aƙida sun kawai to dan Allah karbuwa ne mu dau alaka akwai alaka Najeriya ni jar alaka akwai alaka Najeriya ni jar alaka Abinci Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa kato ina masoyana na faɗin duniya baki ɗaya watan 'yan tiktok ina godiya da ƙaunar da kuke nuna mun da kwalwar da kuke mun da lakas ina godiya ina yabawa to ana na zama aka zari ga shafi zuwa rana sai dota aka so za gidan zuwa a yi tutiyar to ana na zama aka zari ga shafi wace ke arziki na zo ci gidana ne gurin yin wasanki. ina zuwa ki baka tiki taka ne to rashin ka ne a kusa mu je dan shishanin nan duk sha muke yi dan falamakiyan nan duk zuwa muke yi wani Baby, dan matso mana baby, TikTok za mu yi mana. Me TikTok? Baby, wace iri iska mata ce ta zo nan muka yi tiktok aka saka a duniya sama da mutum goma ina kasuwa suna kira kowa ya ce min ya ga mata ta da wata mata suna tiktok ilimin kai na wani banza ka kalli ka ta yariya yi eh, wani ka ce mata fasika fajira ka taba kama tana fajici wa beri very ne dan tol mi nasan a yanzu kaman bidiyo yanzu ta yi kokawa da shi idan kin fasa kewa ya wace ka yi kira fasa zaran ma dai na fita fari kawai yanzu ka siyo man bulletin ko karotan ne kai ma ai barin zayyana maka yar sarki eh. sai sarki eh. yar mai kuɗi sai dan mai kuɗi eh. yar talaka sai dan talaka bai kamata a ce dagus kana yin haka kai kai saurare nan waye dagus ka dawa waka la hai la hai la ya hai ya hai da ka take take ne ke lenin da ya kai da haka wannan iskancin da ke da rashin mutunci ne za ki yi kira na waya ba waya ce ka mutunta ka kana zo hansa ta kuma ba da sai kai alaji sai zo furta na kuce auren ki nake ko aure na ko an daura mana aure yake ko akwai alwalaya tsakanin mu ka gani fa ba san ka nake ba auren soyayya na gaya maka ba san ka nake ba okay tiktok ya mu miji kawai ke sai dai ki zo ki zauna ki girka ki ci ki sha ki kwanta ki dau waya ke kina kwance kina tiktok ba ruwanki da yaya ake yi da miji daga tiktok ne